amma ba yan wajen war musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da wannan yammaci na alhamis hudu ga watan ramadan shekara ta 1432 wanda ya daidai da hudu ga watan agusta na shekara ta 2011 muna zango na ƙarshe a cikin suratu ali imran wadda ita ce tawainiyar suratul baqara surori guda biyu da suka sauka a madina waɗanda kuma a cikinsu allah tabaraka ta'ala ya yawaita bayanin yadda mu'amalar musulmi za ta kasance da waɗanda ba musulmi ba kamar ahlul kitab wato yahud wanda su aka mai da ƙarfi gare su cikin suratul baqara da kuma nasara wato kirista waɗanda su aka mai da ƙarfi gare su a cikin suratul ali imran kuma sura ali imran sai ta yi magana game da darussa yaƙi uhud kamar yadda muka gani a baya to a zangon ƙarshe sai aka zo da wasu ayoyi guda goma waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta su bai yi nazarin ma'anarsu ba to bane ya tabbata gare shi ba kai na da kyau mu mai da hankali mu saurari waɗannan ayoyi guda goma mu ji kuma saƙon da suke ɗauke da shi daga wurin Allah maɗaukakin sarki inna fi khalqis samawati wal ard أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب أولا دريدة تكين درار من زون الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نديكي لكن أور من عائشة بابن مسوي يسا سي ينمي إذن انتهى ya ce ina son kusanci da ke amma ina son in nemi izininki domin in bauta ma Allah wanda ya nuna kenan mace tana da alhaki na wani lokaci da za a ware mata a lokacin da take da girki musamman idan ta kasance ba ita kaɗai take a cikin gida ba manzo Allah ya nemi izininta domin ya yi qiyamul layl sai ta ce masa wallahi ya rasulullah inni la uhibbu qurbak wa uhibbu hawak wallahi manzo ina son zama kusa da kai ina so in ji ka a jikina sannan kuma ina son abin da ke daɗaɗa rai don haka tunda kana so kai ibada ne na baka izini ita kan ta kwancin tashi ko ya ci gaba da ibada wanda ya nuna kenan ba dole ne don kana da himma da kuzari ga kiyamun laili sai ka tilasta iyali ka su ba sun yi haka ba to a lokacin da yake cikin ibadar ne ta ce sai ya rinka wani irin kuka jikinsa yana fisga yana wato karanta ayoyin alkur'ani har sai lokacin da asuba ta kusa manzon Allah ya sallama sallah yake gida ya gincira kamar yadda ya saba yi sai bilal ya zo ya tarar da shi yana ta kuka bilal yana so ya sanar da shi shigowar lokacin sallah sai bilal ya ce ya rasulullah ma laka tabki wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ya kake kuka haka wani irin firgici ne ya kama ka dangane da azabar ubangiji alhalin kai ka aminta da azabar ubangiji Allah ya gafarta ma abin da ya gabata da wanda ya jikirta na laifinka sai manzo Allah ya ce afala akunu abdan shakura to in ma Allah ya gafarta mini to ba zan yi godiya ba ce, wa kaifa la abki wa kad anzala Allah ilayya hadhihi al-laila ayatin wailul liman qara'aha wa lam yatadabbarha manzo Allah ya ce za a yi ba zan yi kuka ba Allah ya saukan mini da wasu ayoyi a cikin wannan dare duk wanda ya karanta su bai yi nazarin su ba azaba ta tabbata gare shi saboda haka nazarin su ne manzon Allah yake yi har wato ya rinka ya kasa mallakar idon sa yana sakin hawaye su ne waɗannan ayoyin da za mu karanta Allah ta'ala ce inna fi khalqis samawati wal ardi haƙiƙa a cikin halittar sammai da kuma cikin halittar ƙasa wa ikhtilafil laili wan nahari da sabawar dare da wuni la'ayatin la'ulil albab a cikin waɗannan abubuwa guda hudu akwai ayoyi akwai ababen lura amma ga masu hankali halittar sammai akwai abin lura gare ta saboda allah ya ɗaukaka ta babu ginshiki allah ya sanya ta wato sama da dukkan halittu ta yadda babu wanda yake iya taɓo ta babu wanda yake iya kai gare ta babu wanda yake iya ƙaddara hakikaninta sannan baka taba ganin ta tsage ana yi mata laso ba baka taba ganin an sa wani abu an tangale ta ba sannan halittar ƙasa da yadda ta ɗauke mu baki ɗayan mu kun ba tare da ta lutsa da mu ba waktilafin laili wan nahar da sabawar dare da wuni dare duhu gare shi wuni haske gare shi dare lokaci ne na natsuwa lokaci ne na kwanciya lokaci ne na bacci wuni kuma lokaci ne na motsi da kai da komo da neman abinci sannan dare yana neman wuni wuni yana neman dare kowa yana shiga cikin wani a hankali dare baya zuwa faj'atan kamar nefa ta ɗauke wuta rana ba ta zuwa faj'atan kamar ka kunna fitila suna tafiya a hankali kowanne su yana shiga cikin wani shine kamar da Allah tabaraka ta lakita yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fil layl ko ba ka ba yana shiga sai ce ya tulubuhu hafisan kowane yana neman wani wato da gaggawa to wannan duka ababen lura ne amma ga masu hankali don haka ana so mutum ya zama mai lura mai ta'ammuli ga ayoyin Allah an yadda ka yi amfani da hankalinka amma a cikin halittar Allah ba a shi Ubangiji ba ba yadda ka sa tunani kana neman bayanin ya Allah yake ba wannan ba aikinka ba ne ba abinda kawai ake so ka sani game da Allah shine abinda Allah ya sanar da kai ko mu zo Allah ya sanar da kai ka san Allah yana ji ka san Allah yana gani ka san Allah yana da iko ka san Allah ya ɗaukaka da irin waɗannan sifofin ka san Allah yana da hannu ka san Allah yana da idanu duk Allah ya faɗi waɗannan amma ka tsaya ka daƙiƙance ya Allah yake ya kaza na Allah yake ya Allah yake ji ya hannun Allah yake ya Allah yake gani ya ya ɗaukaka kan al'arshi wannan shishigi ne ba a buƙatar kai tunani a kansa. amma ka yi tunani a kan halittarsa abubuwan da allah ya halitta kai kan ka gangar jiki ka ta ishe ka misali abubuwan da kake gani da idanunka sun ishe ka sannan sarari da ke gabanka sama da ƙasa a yi dare a yi safiya kuma ba taɓa saɓani ba dare bai taɓa cin ƙarfin wuni ya kwashe awa 24 ba wuni bai taɓa cin zalun ya yi awa 24 ba sai fa da Allah ta'ala ya hukunta haka wanda suke bisa tsinin kwallon ƙasa waɗannan a wuni ɗaya ɓangaren sai ka ga dare su bai wuce awa biyu ba ɗaya ɓangaren kuma za a ga wunin su bai wuce awa biyu ba wannan kuma hikima ce ta ubangiji amma a sauran sassan duniya gaba ɗaya to jujjuyawa ke awa ashirin da hudu ne ake rabawa wani lokaci a yi raba daidai sha biyu sha biyu wani lokaci a sha uku sha ɗaya wani lokaci a sha hudu goma ba a cika kasa yin haka ba kamar yanayin da muke ciki yanzu kusan bakwai rana ke faduwa biyar alfijir ke ketowa kaga daga bakwai zuwa biyar muna da awa nawa awa nawa a'a ba awa goma sha biyu awa goma ne awa goma ne don haka wuni yana da awa goma sha hudu shi yasa azumin mu yafi tsawo bisa ga daren mu wunin mu yafi tsawo a yanzu awa goma sha hudu ne wuni daga biyar zuwa bakwai ne mu awa goma sha hudu ne daga bakwai zuwa biyar awa goma ne to Allah ta'ala ce duk wannan sassabawar akwai ayoyin Allah waɗanda ya kamata a yi nazari a cikinsu alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda masu hankali Allah ce su ne waɗanda ke ambaton Allah a lokacin da suke tsaye da lokacin da suke zaune wa ala junubim da lokacin da suke kishin gide sun gincira suna hutawa da aka mummunai su ne masu ambatan Allah fi kulli ahwalihim kamar da uwar mu ne Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta faɗa hadisin na Imam Muslim ya ruwaito cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi ko kuma fi kulli ahyani manzo Allah ya kasance yana zikirin Allah a kowane yanayinsa wannan shi yasa Allah ta'ala ya mana hikima saboda yana son koyo shi mu zamo cikin zikiri sai ya sanya gabar da ke zikiri ba ta gajiya in ka lura ko handset kake rike da shi a hannunka zuwa an jima zaka ji hannunka yayi sanyi ko ba haka ba sai ka mika ma ɗaya hannun duk gaba jikinka in ta yi aiki ta daɗe tana yi za ta gaji amma ban da me ban da gabar da ke ambaton Allah wannan hikima ce ta ubangiji saboda haka ake son mummuni ya zama a cikin dukkan yanayinsa ambaton Allah yana tare da shi idan kana tsaye kana ambaton Allah a lokacin da kake cikin aiki kana ambaton Allah lokacin da ma kake hutawa ka zauna ko ka gincira har wa yau kana ambaton Allah wannan shine fiqihun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard kuma suna ambaton Allah sannan suna tunanin halittar samai da halittar ƙasa haka daga cikin fiqihun ayar shine cewa a duk inda kake ka ambaci Allah da harshenka sannan ka yi tuntuni kai nazari kai tafakkuri game da Allah game da halittun Allah kai wasu malamai sun tattauna dangane da matsalar ambaton Allah a lokacin da mutum yake hali na tsugunni hali na biyan bukata abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma na daga cikin sabon da suka kyamaci idan ana makewayi a kira Allah suka ce wannan yanayi bai dace ba daga cikin malaman tabi'un akwai ata ibnu abi rabah akwai alkali al-imam sha'bi su wannan duk sun kyamaci idan kana makewayi ka kira Allah wannan ita ce mazhabar baban ibnu taimiyya saboda idan zai shiga ban daki yakan kira dan nasa ahmad ibnu taimiyya ahmad ibnu abdussalam ibnu taimiyya al-harani ya ce masa ka zo kusa da makewayi ka yi kira'a ni kuma ina makewayi in samu saurare domin ba na son bata wani lokaci ba tare da na ambaci Allah ko na yi sauraro zuwa ga ambatan Allah ba amma idan ina makewayi ba na yi to amma a cikin sahabbai ma akwai waɗanda suka halartar da yin haka nan kamar Abdullahi ibn Umar a cikin tabi'un akwai ibn Sirin Muhammad ibn Sirin babban malamin nan na fassara mafarki akwai al-Imam an suka ce kowane yanayi kake akwai mala'iku masu muraqaban ka in ka ambaci Allah za su rubuta kamar yadda Allah ta'ala ce wa inna alaihim lahafizin wa inna alaikum ko lahafizin kiraman katibin lalle akwai matsara akan ku kuma masu daraja ne masu rubutu a wata ayar ta'ala ce ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid su ibn abbas suka ce to mu abin da ya sa muka ce kada ayi muna ga lokacin da kake makewi bai kamata ka wahalar da mala'iku zuwa wannan gurin kazantar ba wurin da ya dace da su ne ba to amma ya za su yi in ne furuci da abin lada kuma Allah ya ce duk sannan dai su rubuta kaga dole ne su rubuta kuma Allah ta'ala ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala mu ba mu tozartar da lada duk wanda aikin kwarai suka ce to menene dalilin cewa in kana tsugunni ba za ka yi zikiri ba wannan fara'ayin su kenan to suka ce cewar da Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa ya danganci kowane yanayi da ɗan adam yake ciki wannan magana ce da kamar yadda muka ji magabatanmu sun yi sabani akan ta kuma ba za a gushe ba ana sabani akan ta amma daidai ne ka ɗauki abin da ka ga kafi natsuwa zuwa gare shi bisa ga hujjojin da ka ji an faɗa to cewar da Allah ta'ala ya yi yazkurun Allah qiyaman wasu malamai sun saukar da shi ga hukuncin sallah suka ce ana iya yin sallah da a tsaye kuma idan aka gagara yi ana iya yi a zaune kuma idan aka gagara yi ana yi a kwance kamar yadda sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga imran ibn husayn lokacin da ciwon basur ya kama shi basur larabci ne jama'a laraba suna ce mishi bawasir mu kuma da hausa muna ce mishi basir yanzu kuma an mai da shi jihar zamfara an ce mashi ɗan kano ma da ɗan kano ya kama imran ibn hussein zama yana masa wuya sai manzo Allah ya ce masa salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala manzo Allah ya ce yi salli kokari kai sallah tsaye in zai yi in ka kasa ka zauna ka yi in ka kasa ko da a gincire ne kai sallah shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam jikinsa ya nauyi kamar yadda zo a sahihu muslim shekara ɗaya kafin cikawar sa. da manzo Allah shekara 62 abin mamaki tsofaffin muramewa suke yi ko shi manzo Allah sai ya kiba kuma sosai sai kibar ta wahalar da shi sai ya zan yana iya sallolin farilla a tsaye amma banda qiyamul laifi sai rinka sallar sa a zaune to amma idan kana da ikon yin sallar farilla tsaye duk da haka ka fifita yin ta a zaune saboda nauyin jiki to hadisin imran ibn hussein ya nuna cewa rabin lada ake baka salatun raƙidi ala nisfi min salatin ƙa'id wa salatul qa'id ala nisfi min salatul ƙa'im wanda ya salla a gincire yana da rabin ladar wanda ya salla a zaune wanda ya sallah a zaune yana da rabin ladar wanda ya sallah a tsaye amma mun ji wanda ya yi sallah a gincire yana da rabin ladar wanda ya a zaune to wanda yake lafiyayye saboda kasala yana iya nafila a gincire wannan saɓani ne na malamai amma dai mafi rinjaye ne baka da damar kai sallah a gincire in har a zaune baka iyawa to ka haƙura da sallar ka yi ta farilla kawai ita kam ta farilla ko a kowane yanayi dole ne sai an yi ta to Allah ta'ala ya ce ulul albab masu hankali su ne waɗanda dare da rana cikin zikiri suke suna zikiri in suna tsaye suna zikiri in suna zaune suna zikiri in suna kishingide sannan suna tuntuni da nazari game da halittar same da ƙasa suna ce rabbana ma khalaqta hadha batila ubangijin mu wannan halitta ba a ka kai ta ba subhanak tsarki ya tabbatar maka faqina azaban nar ubangiji ka kare mu daga azabar wuta wannan ya nuna tuntunin da suke yi ibada ne a lokacin da kai ibada kana iya tawassuli da ita wannan na cikin attawassulul tawassulul mashru' tawassuli wanda yana da hujja yana da madogara a addini ka yi ibada saboda Allah kawai ka tabbata baka da wata manufa banda neman yarda Allah to daga baya kuma cikin ibada ta ka sai ka dan nemi wata lada a nan duniya ka ce Allah ibadan nan in na yi ta domin kai ni ku ga bukata ta shari'a ta yadda da wannan don haka a cikin alkurani za mu ga Allah ya karantar da wannan mummunai in suka yi aikin kwarai ko da ko imani ne rabbana inna na sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna su ce rabbana faghfir lana dhunubana to anan ma sai Allah ta'ala ya faɗi wannan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك sai ce to faqina azaban nar tunanin nan da muka yi wanda ya lurar da mu cewa Allah halittar ka ba a banza ka yi ta ba Allah albarkacin wannan tunanin mu ka kare mu daga azabar wuta wannan rabbana ta nawa kenan ta ɗaya kenan sannan rabbana ta biyu suka ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita ya ubangijinmu duk wanda ka shigar da shi wuta hakika ka tozarta shi wa mali zalimin min ansar azzalumai ba su da mataimaka wato anan mummunai kamar suna lura da ba wai ɗanɗanar azabar wutar ba akwai abin da ya fi wutar zahi shine tozarta da kaskanta a cikinta shine 'yan aljanna su leƙo su ganka musamman idan mutane suna da kyakkyawan zato gare ka kamar mukaddara kai malami ne malami yana faɗa baya aikatawa sai a wayi gari gashi tsakiyar wutar jahannama an masa turke an kafe shi a cibiya yana kewayar wannan turkin da hanjinsa yana hanjinsa sun laulaye wannan turkin yana kewayar turkin kamar yadda wato ainihin doki yake kewaya idan ana yin mazarkwaila to nan ne 'yan aljanna za su leko su ce a'a gafarta malam ina jin babu gafarta a ran don bai samun gafara malam ya aka yi haka a dalilin karantarwa kace muka zo aljanna me kai ka wuta wannan kaskanci ya daga kai ya kalli almajiransa cikin aljanna babu abin da ya kai gare shi tashin hankali sannan yan wuta su kewaye shi ga su cikin azaba amma ya ba su tausayi malam me ya kawo kanan tare da mu to wannan tozarta da zai yi ita ma ta fi haɗarin wato gobarar wuta da yake sha a cikin jahannama ba ka suke ce rabbana innaka man tulkhilin nar faqad akhzaita Allah duk wanda ka shigar da shi wuta babu shakka ka gama tozarta shi shi yasa Allah ta'ala ce yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladhina amanu ma'a aran Allah bai tozarta annabi Allah bai tozarta mummunai wa ma lizalimin min ansar azzalumai ba su da mataimaka da haka duk wanda ya zalunci a nan duniya to ya hattara ranar alkiyama ba wanda zai taimake shi sannan rabbana ta uku suka ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna ya ubangijinmu hakika mu fa mun ji mai kira yana kira lil iman ai ilal iman kamar da muka sha faɗa haruffan jarra su da yawa sukan yi wakilci tsakanin junansu to musamman ita ila so da yawa takan yi zamanta ta huta sai ta tura lamun ta yi aikinta kamar yadda Allah ta'ala ya ce bi anna rabbaka auha laha ai ilaiha kamar yadda kuma aljanna ke ce lillahi alladhi hadana li hadha ai hadana ila hadha haka anan yunadi lil iman ay yunadi ila al iman an aminu bi rabbikum ya Allah mun ji manzo yana wa'azi ciya mu imani yana ta ku imani da ubangijinku fa amanna sai muka yi imani rabbana faghfir lana ga rabbana ta hudu to ya ubangijin muka yi mana gafara ka gafarta mana zunuban mu wa kaffir anna sayyi'atina ubangiji ka kankare mana kurakuran mu wa tawaffana ma al-abrar ubangiji ka karbi rayukan mu tare da mutanen kirki abinda zai baka sha'awa ga alqur'ani shine الدقة في الألفاظ wato dikkatu ta'bir komai Allah ta'ala yana ajiye shi a gurbin sa da ya dace da shi li ta'lamu hududa ma anzala Allah ala rasuli saboda komai ka gane yanda yake mu duba anan addu'ar da mummunai ke ulul absar rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina nan ga zunubi nan ga sayyi'a nan ga gafara nan ga kafara kan karewa me ya bambanta zunubi a zamb zunubana da asayya sayyatina sannan me ya bambanta faghfir lana da kafir anna abubuwa ne da ya kamata mu rinka nazari da tadabbarin su lokacin da muke karanta alkur'ani da iri ɗaya ne da Allah bai bambanta su ba baka azzamb shine laifin da kai ma Allah zunubin da kai tsakaninka da ubangiji da ya ce na yafe maka shikenan magana ta kare amma a sayyi'a shine inda ka zo ka saba ma manhajin Allah Allah ya tsara ga yanda ake so a yi kai ku kace baka yi haka nan ba to anan dole ne a samu kafara shi yasa idan mutum ya yi jima'i da iyalinsa a cikin watan azumi me ya wajaba a kansa nan ya wuce zunubi sayyi'a ce saboda ya saba ma manhajin ubangiji haka idan mutum ya yi rantsuwa ya ce wallahi ba zan yi ba daga baya ya dawo ya aikata abin nan da ya rantse ba zai yi ba wannan ya wuce zunubi da zai ci kawai astaghfiru a'a dole da yi kafara da haka sayyi'at sun hada da abubuwan da wato suka danganci manhajin musulunci da kuma alhukka na wasu wa'inda ba kai ba mummuni yana iya zuwa ranar alkiyama da lodi mai yawa na lada sannan yana da 'yan kaɗan na zunubi amma kuma bai kama kansa ba lokacin da ya yi rayuwar duniya saboda haka ya ci zalun mutane da yawa sai a zo a hankali ana raba ladarsa ga waɗanda ya zalunce su har ladarsa ta zo ta ƙare ga zunubi ina za ka je da shi ya ce Allah ka gafarta mun Allah ya ce na yafe maka yanzu sai zancen me sai zancen zuwa aljanna ana haka sai ga wani abokin husuma sai ya zo ubangiji wani ya cuce ni na ba shi amana ya ci amana ta ubangiji wani ya zalunce ni na yi ajiya gurinsa ya ɗauke ubangiji wani ya zage ni ubangiji wani ya yi min ƙazafi ubangiji wani ya ji ana faɗin magana game da ni ta cin mutunci na bai kare ni bai sa bakinsa aka yi da ni ko ya yi shiru ya saurara har ya ji daɗin an cuce ni ubangiji ka kwatan mini haƙƙi na gare shi gashi ko babu lada babu zunubi to ya za a yi kenan sai Allah ya ce to shi wannan baya da sauran ladar da zai baka sai ce to ubangiji ga zunubi na yayin yawa a rage mini lodi a bashi mu ji tsoro ranar da dan adam yake neman a rage masa lodi to anan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai kalli bawansa bawa ya murtuke fuska ya shiga tashin hankali ga aljanna ga wuta ya ga samu ya zai ga rashi sai ubangiji ya bawa murmushi sannan a ce ma shi wannan mai biyar alhaki daga kanka sama ka duba ka gani da ya daga kai sai ga wato wani ploti a cikin aljanna an kera wasu irin kwatas masu ban sha'awa masu ban kaye waɗanda ɗan adam yana sha'awar a ce ko da ziyara ya kai ta buɗe ido ya ga sha'awarsu sai hankalinsa ya ɗauku sai ya manta da abin da ke sai ce ubangiji gidan waɗanne manzanni ne wancan kuma sai Allah ya ce gidan mai siya ne sai ce wa yake iya sayan wannan sai ce kai kana da abin saya da me zan saya ya ubangiji ka yafe ma wannan bawan nawa ni ko na baka wannan da kake gani ubangiji yana son mu jama'a ya kamata mu so ubangiji ya kamata mu kaunaci Allah ba wanda yake kaunar mu kamar mahalicin mu ko baya so ya ga mun tagayyara mu wahala to kaga anan sayyi'a ce labudda min takfir bai isa kawai Allah ya ce na yafe ma zalunci da kai mu ne baya isa labudda min takfir shi yasa munai sai suka roki Allah duka biyun ubangiji ka gafarta mana zunubin da muka yi tsakaninmu da kai sannan kuma ka kankare mana mu sannan wa tawaffana ma al abrar ubangiji ka karbi rayuwar mu tare da mutanen kirki wani zai yi tambaya ce to ya suka ce a karbi rayuwar su tare da mutanen kirki alhalin kowa daban yake mutuwa wani zai mutu da hadarin mota wani ya mutu da ciwon ciki hmm? wani ya mutu wurin yaƙi kowa da irin dalilin da yake sa ya mutu sai a ce eh amma rayukan ana karɓan su ne a haɗa su wuri guda in dai rayukan mummunai ne don haka alwafatu a nan tana nufi idan an karɓi mu. Allah ka sa a aje ta inda ake aje rayukan mummunai to ubangiji kai mana wannan baiwa sai rabbana ta biyar suka ce rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulik ya ubangijinmu kai mana baiwa ka ba mu abin da kai mana alkawari a lokacin da manzanninka suka zo ai ala alsinati rusulik ubangiji manzanninka sun faɗa mana kayi alkawarin aljanna ga wanda ya imani ya kyautata aiki ubangiji muna roƙon ka cika mana wannan alƙawarin naka wala tukhzina yawmal qiyama ubangiji kada ka kaskanta mu ranar alkiyama innaka la tukhliful mi'ad Allah fa kai ne wanda baka saba alƙawari bayan da suka cika rabbana sau biyar sai Allah ce fastajaba lahum Allah ran masaki karanta mana wannan aya tana da daɗi sosai فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ۖ ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum take sai su ya karba musu kiransu don haka ne malamai ma abuta sani suka ce duk wanda ya ce rabbana har so biyar to lalle ne Allah zai karba masa wannan lakani ne babba duk abin da ya dame ka kira rabbana wannan ita ce addu'ar annabawa in muka yi bitar addu'o'in annabawa yana da kyau da za a samu wani ɗalibi ya cirato mana addu'o'in annabawa a cikin alkur'ani za mu ga dukkan su da rabbana suke an taɓa yi jamilu zaino ya yi ko shikenan magana ta ƙare eh mace ta ce ma'uwar miji shegiya fastajaba lahum rabbuhum sai su ya karba masu anni la udi'u amala amilin minkum kun ga rabbana rabbana suke cewa ko shi yasa ka ce fastajaba lahum wane ne wanda a rabbu din nasu sai ya karba masu malam to ka kama da littafin Jamilu Zainu din man taba ganin sa ba kuma gaskiya ya dace na dade ina wannan nazarin cewa ya kamata a rubuta a yi wani bincike mai kyau dangane da addu'o'in annabawa cikin alkur'ani eh Allah ta'ala ya ce musu anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin na unsa da mun fani inji Allah ba ni tozarta aikin wanda ya aiki daga cikin ku namiji ne ko mace ba'dukum min ba'd sashin kuna tare da sashi فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وإن سكتار أبو بوا Sun سوني هاجروا سوني هجرة وأخرجوا من ديارهم أن كوريسوا لك جدا جنسوا وأوذوا في سبيلي an musguna musu saboda ni wa qatalu sun yi yaƙi wa kutulu an karkashe su to waɗannan la na anhum sayyi'atihim lalle ina shirin kankare musu dukkan kurakuransu wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan ina shirin shigar da su gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin su sawaban min indillah wannan lada ce daga wurin Allah wallahu indahu husnul sawab hakika Allah wato akwai kyakkyawar lada a gurinsa lada da wato jin daɗi da ni'ima waɗanda ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba zuciya bata ta taɓa ba saboda haka ulul albab suna addu'a suna rabbana kuma idan suka yi kuma Allah yana karɓa kuma yana yafe zurubbansu yana gafarta kurakuransu sannan kuma yana shigar da su gidajen aljanna Allah kai mana dace sai ayoyi biyar na ƙarshen sura لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات ۖ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد Allah yana so ya yi tasliya wato ya kwantar da hankali ga manzon Allah da mummunai sai Allah ya ce masa kada taqallubul ladzina kafaru fil bilad kai da komo da yawon shakatawa da kafirai ke yi a cikin kasashe la ya naka kada ya rude ka kada ya dame ka kada ya tada maka da hankali domin mata'un qalil dan jin daɗi ne dan kaɗan suke yi summa ma'wahum jahannam sannan makomarsu ita ce wutar jahannama wa bi'sal bihad tir da bugunyar shimfiɗar da za a yi musu cikin wutar jahannama wato duk lokacin da ni'ima ta yawaita ga kafirai musulmi hankalinsa yana tashi sai ya gaya za a yi maƙin Allah amma yana cikin jin daɗi ni da nake masoyin Allah gani cikin wahala sai mu ce masa duniyar ce ba komai ba a gurin ubangiji wannan abin da aka bawa kafirai baya da bambanci da zuma wacce aka ɗauko dafi mai kisa aka zuba a cikinta sai aka ba mutum yana sha kai a gabanka aka ɗauko zuma aka zuba ta a faranti sannan aka ɗauko wannan dafi aka sanya shi cikin sirinji aka matsa shi a ciki aka gauraya ka san wannan dafin mai kisa ne sai aka ba shi sai ya zo yana lasa yana ci yana dariya yana murna yana tinkaho yana jin daɗi da allah ya kake ji tausayinsa kake ji saboda a cikin abincin nan da yake ci akwai abin da ke kashe shi kuma kai ka san dan lokaci ne yana gama shan zuma mi zai faru cikinsa zai murde. nan take zai fara mulle mulle nan take zai shure bokiti nan take zai miƙe kafafu kaga ya bar duniya ya bakunci lahira ashe wannan zuma tana baka sha'awa to wannan shine jin daɗin da kafirai ke yi mata'un qalil dan jin daɗi ne dan kaɗan kuma a lokacin da suke kai da komin nan su ɗauki jirgi ka je za rice ta sauka gana. kan ajima ta yi najeriya gobe ta yi nijar ta yi siriya ta zagaye duk kasashen musulmi tana kulla makirci ko kuma wannan mata tsohon shugaban ƙasar amerika ya sunanta a kun yi sanin sunan ashe manya-manyan arnan duniya sai ka ga yawon duniya baya ba su wahala saboda suna da manya-manyan jirage kuma duk inda suka zo dole shugaban ƙasa ya fito airport filin jirgi ya tarbe su dole a shimfiɗa musu green carpet dole ne a saukar da su a manya-manyan hotel dole ne a masu hidima a ba su giya a ba su kuɗi ana jin tsoronsu. Allah ce duk wannan kada ya san maka da hankali a lokacin da suke yin wannan kuba ta ubangiji tana iya kama su ko ba haka ba kamar yadda Allah ta'ala ce au akhudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin ubangiji na iya kama su a lokacin da suke kai da komon nan nan take sai ka ji jirgin ya buga sai ka ji sun bakunci lahira idan ma sun ci gaba to ƙarshe me zai faru dai rayuwar duniya mai karewa ce za su mutu in sun mutu bi zai faruwa allah zai damƙe su ya kama su da miyagun ayyukan da sun kai allah ce lakin allazina taqaw rabbahum lahum jannat amma su waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suna da gidajen aljanna ta jirimin tahtiha al-anhar ƙorammu na gudana a ƙarƙashin gidajen nan wato wani nau'i ne na ni'ima wanda har yanzu ba a kai gare shi ba a rayuwar duniya a ce ga gida a sama ga gulbi yana tafiya ƙarƙashin sa a karma kalla ban sani ba da yake ɗan yawon duniyar da na yi bai da yawa bai wuce ƙasa ashirin da bakwai zuwa talatin ba na je amma dai har yanzu ni ban kai ga irin wannan tsarin ba ana kokari a kamanta sai kaga an danyi wasu magudanan ruwa gefen gida ko ba haka ba kaga an danyi wani lambu ana ban ruwa wani wuri ma kaga an sanya famfo yana abin nan yana fidda ruwa inda dare ne ma an sanya wasu fitillu suna ba da sha'awa amma a ce gidan karkashin sa ruwa ne ke gudu ni har yau ban kai ga sanin wannan ba ban sani ba mai girma katuka ku kila kun fi ni yawon duniya ko kun kai ga wannan to Allah ta'ala sai wani shiri na musamman kana sama ruwa na ƙasa kuma kana ganin ruwan kuma kana ganin abin da ke cikin ruwan saboda ni'imtuwa da jin daɗi Allah ta'ala ce khalidi na fiha suna nan cikin har abada ba sa fita babu abin da yake ta da hankalin mai ni'ima da jin daɗi kamar a ce za ta ƙare idan ka gina gida mai ban sha'awa babba ya burge ka to abu na farko da ya kamata ka fara tunani yaushe ne za a gaji gidan nan daga gare ni yaushe ne za a dunkule ni cikin yadi biyar na farin kyalle a kai ni kabari sannan wani ya mallaki gidan na ya ci gaba da ni'imtuwa da jin daɗi a cikinsa to aljanna babu wannan in ka shiga ka shiga kenan khalidi na fiha suna matabbata a cikinta nuzulan min indillah ko cari ne daga wurin Allah wato wannan so min taɓi ne wa ma inda Allah khairul lil abrar abin da ke gurin Allah ya fi daɗi ya fi ban sha'awa an fi bukatuwa zuwa gare shi amma kuma na abraru ne waɗanda wato Allah ta'ala ya faɗi innal abrara lafi na'im abrar mutanen kirki masu aikata abin da Allah ke su waɗanda zukatansu sun yi birru gaban jikinsu sun yi birru halsunansu sun yi birru sun tsarkake zuciya don Allah gaba jiki ta yi aikin kwarai sannan harshe yana ambaton Allah wa inna min ahlil kitab وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله ما لم dama داما su jabir ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما anas ابن مالك al-ansari radiyallahu anhuma da abdullahi ibn abbasin al-makki al-muhajiri al-madani al-rasuli al-hashimi radiyallahu anhuma wa ardahuma duk suna cikin malaman da suka ce wannan aya ta sauka ne akan sarkin habasha najashi najashi dan afirka ne mutumin wajejen eritrea ta yau nan ne ya yi mulki tsakanin eritrea da ethiopia sarki ne wanda tun kafin ya shiga musulunci manzo allah ya ba da shaida cewa shi ba azalumi ne ba sai ce mutane su yi hijira zuwa can kirista ne masanin attaura masanin linjila kai ba haka da ya saurari suratu maryam ya duka ya yi sajada ma allah ya zubar da hawaye ya ce wallazi nafsu ashimata biyadihi inna hadha wallazi nazzala ala isa la yakhrujani min mishkatin wahida yace na rantse da wanda ran ashima yake gare shi ga hannun shi shine sunansa ashima yace wannan ayoyin da aka karanta da su da abin da aka sauka ma annabi isa wuri guda sun ka fito don haka ya bada gaskiya amma sai ya amfani da mulkin sa ya taimaki musulmi ya taimaki manzon Allah ya kasance akwai cikakkiyar sadarwa tsakaninsa da manzon Allah akwai wasiƙu da ke kai da komo tsakaninsu kai bilhasil ma ne ya daura auren manzon Allah da nana Ramlatu bintu Abi Sufyan wadda ta yi hijira mijinta ya shahada mijinta ya mutu aure hijira kuma shi ya biya sadakin shi yasa duk a matan manzon Allah ba mai tsada sadaki irin ta saboda ita wani sarki ne ya biya sadakin ta a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da ya cika manzon Allah yana Madina ya baiwa wato ya yi sanarwar mutuwarsa masahabbai ya ku tashi mu je mai masa sallah sai wasu suka ji damuwa a rayuwarsu cewa ya za a yi ahlul kitab sarki wanda ƙasarsa da constitution ɗin kirista take aiki sannan kiristoci ke gaban shi kewaye da shi gaba da baya sannan tsarin su ba na musulunci ba ne ya za a yi mutu ka ce mai masa sallah sai rayukan wasu sahabbai suka ji wannan sai Allah ta'ala ya wanke munzonsa. ya ce wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi a cikin alul kitab akwai wanda da yi imani da Allah wa ma unzila ilaikum da abinda aka saukar muku shine alqur'ani wa ma unzila ilaihim da abinda aka saukar musu shine linjila khashi'ina lillah suna masu kankan da kai zuwa ga Allah wato najashi kenan la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila su ba su sai da ayoyin Allah su sayi dan kuɗi kaɗan ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan suna da ladar su a gurin ubangiji suka malalliya inna allaha sari'ul hisab hakika allah mai gaggawar yin hisabi ne wannan sai nuna mana cewa ba dukkan mutum da kake gani kake hukunci da zahirinsa ba zahirin sarkin habasha wanda talakawansa ke gani shine cewa shi kirista ne domin ku a lokacin da ya musulunta ya gwada malaman su fada-fada ya lurar da su su yi musulunci suka ce ba za su yi ba sai ya ga cewa idan ya bayyana musulunci sa a wannan lokaci babu hikima domin to da me zai taimaki waccan karamar daula ta musulunci da ta kafu yanzu wannan daula da take ta riga ta gama kafuwa tana da arziki tana da jama'a tana da komai na tafiyarwa ya kamata ta tallafa ma waccan daular ta manzon Allah sai ya ɓoye musuluncinsa ya ci gaba da bayyana a fili kamar yana tare da Kirista. wannan shi yasa lokacin da ya mutu ma bukukuwan da ake idan kirista ya mutu su aka yi masa amma a madina ana can ana yi masa sallar jana'iza irin ta musulunci saboda haka ka raina aikin mutum musamman kuma mai mulki a duniya ba abin da yake yiwa a taimaki addini da shi kamar mulki shi yasa sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu arda yake cewa inna Allah azza wa jalla la yaz'u bis sultan ma la yaz'uhu bil qur'an akwai abubuwan da Allah ta'ala yake tabbatar da addininsa da su ta hanyar mai mulki wanda karanta alkurani shi kadai baya iya tabbatar da su mai wa'azi in ya kai dubu tare da wasu alarammomi dubu a gefe-gefen dama da wasu alarammomi dubu a gefe-gefen hagu da in wannan alaramma ya tuntube wannan alaramma ya gyara ko wannan su yana jan aya mai wa'azi na fassarawa ba lalle ne su canza ɗabi'un mutane ba amma doka guda da mai mulki zai sa mu hannu sai ta canza yanayi baki ɗaya haka ne ko ba haka bane shi yasa duk wanda Allah ya bashi mulki ya buɗe masa kofar da zai taimaki addini to sai dai idan bai hattara ba to sai ya kai kanshi da kanshi wuta wannan kuma ganin damarsa ne Allah ya kare mu to malam sai mu karanta aya ta ƙarshe ta wannan sura يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا كل نسكي إيماني اصبروا وصابروا كويها قولي كويها قرتيتينيا in muka lura wannan aya ita ce cikon ta ɗari biyu cif a suratu ali imran suratul bakara ta mai da hankali ga ƙalubalen da mummune suke fuskanta daga yahud suratu ali imran ta mai da hankali ga ƙalubalen da musulmi ke fuskanta daga kirista da kuma mushrikai sannan sai aka rufe da cewa to ku yi haƙuri sannan ku yi haƙurceceniya haƙuri shine abin da zai same ka asabrufi fi wasabru an wasabru ala abubuwa guda uku ne ka yi haƙuri cikin yin da'a idan allah ta'ala ya ce a fidda kuɗi a yi zakka ka fidda kuɗi ka yi zakka haƙuri ne idan allah ta'ala ya ce a yi sallah ka yi haƙuri ka yi sallah idan allah ta'ala ya ce a yi haƙuri kar a ci naman olade ka bar shi idan allah ta'ala ya ce a yi haƙuri kar a yi zina tana baka sha'awa amma kar ka yi ta wannan haƙuri ne asabru fi at wasabru an almasiya sannan sai asabru ala almaqdurat. sai Allah ya kaddaro maka abin da baka iyawa baka iya canza shi kana da kuɗi baka sani ba aljihunka ya ya ya ya fashe ya kece sai kuɗin su faɗi ka juyo wani ya riga ya ɗauka wannan kaddara me za ka yi da ita ka yi haƙuri amma kana iya canzawa ba ka iya canzawa rashin lafiya ta cin maka kana lafiyan kalau sai ka ganka a kwance ba lafiya kana iya bawa kanka lafiya to haka duk wata musiba ta duniya idan ta cin maka haka kalubalen da mummun yake fuskanta daga arna daga makiyan Allah da makiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a musguna masa a yi masa cin fuska a zage shi watakila ma a ɗaure shi ko a dake shi ko kuma in an samu iko a kashe shi to duk wannan asabru ne alal masa'ibi wal maqdurat to amma al musabara tana nufin kai hakurceceniya kai kana hakuri maƙiyin Allah yana hakuri yi ƙoƙari haƙurin ka ya wuce nasa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun lokacin da ake yaƙi in kana gudun mutuwa ai shi ma yana gudun mutuwa in kana gudun kai rauni ai shi ma baya so ya rauni in ka sha wahalar gudu shi ma ya sha wahalar gudu to amma kuma wa tarjuna min Allah ma la yarjun kai kana da wani gurin da baya da shi kana da wani hadaf kana da objective kana da goal kana da manufa da kake so ka cimma ita ce samun yarda Allah da shiga aljanna shi yana da wannan manufar baya da ita saboda haka ya kamata kai kokari hakurin kai zarce nasa sannan sai Allah ta'ala ya ce wa rabitu wattaqullah kai ribadi ribadi shine dako asalin ribadi ana yin sa lokacin da ake jihadi misali mu dauka birnin Sakkwato ana tafiyar da shari'ar musulunci to sai a fitar da wata runduna ta koma nan wajen bodinga saboda duk wata rundunar kafirai da za ta biyo ta nan to sai su tare su ko wajen sifawa sannan a sa wata runduna ta tsaya nan dange ko ta karasa gaba ta kai bisalam tana jiran ko da makiya za su kawo hari wata ita kuma ta gangara nan more ko ta wuce wajen road blow sannan a sabu wata ta yi nan wajen dundaye wa haka za sai a samu rundunoni na musulmi sun kewaye birni ta yadda idan wata ƙura ta murtuƙe kafin ta iso za su zo su ba da labari a shirya aje a tunkare ta idan kuma suna da iko su murtuƙe ta tun bata kawo ba wannan shine ribadi ribadi yana da muhimmanci a addini a cikin sahih bukhari sahal ibn sa'id as radiyallahu an ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ribatu yawmin fi sabilillah khairun inda Allah min ad-dunya wa ma fiha mutum ya ribadi musulmi na can suna bacci shi ko ya fake ya sa ido dan kar a kai masa farmaki manzo Allah ce yin haka sau ɗaya rana guda in an shi saboda Allah ya fi daraja a gurin Allah akan duniya da duk abin da ke cikinta a cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ribatu yawmin wa laylatin khairun min siyami shahrin wa qiyami wa imma tajara alaihi amalo wa umina al-fattan yin ribadi na wuni daya in ji manzon Allah ya fi yin azumin wata daya da kiyamun laili na wannan watan kuma idan mai ribadi ya mutu a wurin ribadi to aikin da yake yi zai ci gaba da gudana sannan kuma wato za a gwada mishi aikin shi na nan duniya za a gwada mishi gidan shi na aljanna sannan kuma za a amintar da shi da fitinan kabari ba za a yi masa tambaya cikin kabari ba wani zai ce to yanzu ba a jihadi wancan na rika makami ya za mu yi mu samu ladan ribaɗi sai mu ce akwai babban hanyar samun ladan ribaɗi kuwa shine duk wata hanyar da za ta isar da suka zuwa ga addinin musulunci a toshe ta don haka malami mai bakin da zai faɗi ya faɗi mai alƙalamin rubutawa ya rubuta ɗan jarida da zai ɗauka ya je ya yaɗa shi ba ya yi mai kuɗin da zai ɗauki nauyi ya ba da tallafi a yaɗa ga kafafen yaɗa labarai shi ma ya je ya yi idan kai ɗalibi ne a jami'a ka yi ƙoƙari ka diba ideologies waɗanda suka ci karo da musulunci ka karance su ka yi faɗa da su ka tabbatar da addinin musulunci duk wannan ribaɗi ne saboda Allah ba ka duk hanyar da za ta kare addinin musulunci ta tsare masa martabarsa to wannan ribaɗi ne da ya wajaba musulmi ya yi bayan da Allah ya zano da sai ya ce wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah domin ku samu rabauta duk dai ƙarshe abinda ake bukata ga rayuwa shine a samu rabo na duniya da na lahira to kuma dukansu ba su samuwa sai tare da jin tsoron Allah wannan shine karshen wannan sura kuma shine karshen mu na yau hudu ga watan Ramadan Allah ya mana dace abinda muka karanta bisa ga sawaba Allah ka bamu ladashi ka bamu ikon aiki da shi idan mu yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah kai mana gafara ka yafe mana wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to yaya zai yi da wannan azumi na bana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala wa ba'd mai tambaya yana tambaya dangane da rashin lafiya a irin wannan wata to rashin lafiya malamai sun kasa ta kashi biyu akwai rashin lafiya ta wucin gadi wadda take wucewa kamar ciwon zazzabi ciwon kai ciwon ciki da sauransu wannan wajibi ne idan ya sha ruwa ya ramka akwai rashin lafiya ta dindindin wadda ba ta gushewa kamar ciwon olsa wanda har yau dan adam bai gano maganin da zai gusar da ita gaba ɗaya ba ita kuma iri biyu ce akwai wadda ta tsananta wadda ba ta iya bari a yi azumi to irin ta abin da ya waje ba kawai mutum ya ciyar a madadin kowace rana ka ciyar da talaka lokacin da ya kamata a buɗin baki sai ka samu wani bawan Allah ka bashi abinci haka har watan azumi ya kare idan kwana 29 ne ka ciyar da mutum 29 idan kwana 30 ne ka ciyar da mutum 30 akwai wacce take da sassauci wadda tana zuwa tana janyewa idan ta zo maka a watan azumi sai ka dakatar da azumi bayan azumi sai ka duba lokacin da Allah ya baka sauki sai ka ranka abinda an wajibi ga mai irin wannan wanda ya wannan tambaya shine kowace rana ya tashi da niyyar azumi idan ya kar karfe tara zuwa goma zuwa sha ɗaya ya ga yana iya wucewa ya wuce in ya gabata yiwa sai ya ci abinci la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wallahu a'lam to eh, ga karatun tafsirin da shekaran jiya can azumin farko da na biyu da na uku wanda yake bukata ya samu masu yarwa a bakin kofa farashin hannura mai tambaya na gaba ki cewa assalamu alaikum alqur'ani akan qur'ani kamili cikakke ko kuma wani littafi wanda ba alqur'ani ba dora wani abu akan alqur'ani baya cikin ladabi idan ba an yi shi ta fuska wadda ta dace ba alqur'ani yana da kyau a mutunta shi a kuma girmama shi yana cikin adab na alqur'ani amma in ka ce juz'i na alqur'ani saman alqur'ani kaga wannan wani sashen alkur'ani ne sama alkur'ani ba matsala ba ne ba ko ba haka ba baya da laifi littafi na ilimi shi ma idan ya kasance akwai ayoyin alkur'ani a ciki da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma manzilan abin da ke fassara alkur'ani ne dacewa ya dauko gundarin alkur'ani a saman sa amma idan lalura ta sanya alkur'ani yana kasa littafin yana sama babu wata niyya ta kaskantawa ko wulakantawa ga alkur'ani to wannan baya da laifi baya cikin abin da za a dauka cewa mutum ya tozarta alkur'ani wallahu a'lam to wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam da Allah menene sakamakon binciken da kuka ce za ku yi akan hadisin sanyin hula tun tambayar da aka yi shekarar ta wuce wataƙila wannan binciken bai kammala ba har yanzu akan makalla ko ya kammala assalamu alaikum malam da Allah yaya ake yin zikiri a sunnance shine a ambaci Allah da jumla kada a kira Allah da ismi mufrad al-ism al-mufrad shine Allah al-latif al-qawi al-aziz to in zaka kira Allah ka kira shi da jumla astaghfirullah subhanallah la ilaha illallah da sauransu amma ka zauna kana kiran suna guda ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu wannan zikiri na bid'a ne bai zo a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah yana kiran Allah ne da jumla baya kiran Allah da ismi mufrad sunayen Allah 99 ko abin da ya wuce 99 kowanne ana kiran Allah da shi amma a cikin jumla ya razzaq urzuqni ko ba ka ba ya mai azartawa ka azarta ne ya wahab habli min ladunka zuriyatan tayyiba ya qawi da sauransu kawai da makamantan wannan amma ka zauna kana ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya kudus ya salamu ya mu'minu ya muhaiminu ya azizu ya jabbaru ba sunna bane haka ya allahu ya allahu ya allah daga nan sai shi ɗaya ce ka janye yaɗi sai ka dawo Allah Allah Allah Allah Allah hu Allah hu hu hu hu hu da ƙarshe fa koma suka yi suna hu hu kawai eh sai buka ce to su je shagon goro akwai hu hu can Eh, wadda ce assalamu alaikum wa rahmatullah ce malami ne sallar isha'i sai na tarar da liman ya sallame har an ɗora sallar asham ko na samu in bita in kammala raka'o'i ina hudu a matsayin sallar isha'i bambancin niyyar liman da niyyar mamu matsala ce da malamai sun daɗe da ƙarin junan su sani a kanta abin da yake mafi rinjaye shine idan sallar ta yi kama da juna to ya halalta wani ya bi wani misali mai farilla ya bi mai nafila mai nafila ya bi mai farilla mai isha'i ya bi mai rankon azahar mai azahar ya bi mai la'asar mai la'asar kun ga suna da kama da juna amma idan suka bambanta kamar magariba da isha'i mutum zai yi isha'i kai za ka yi magariba in ka ce ka bi shi raka uku ne shi hudu zai yi kaga akwai matsala to mafi rinjayen zance shine ana iya bi akwai hujjoji da dama a shari'a lokaci ba zai ba da dama mu kawo su ba mafi karfin su shine hadisin mu'adh ibn jabal wanda ya kasance yana yin sallar isha'i tare da manzon Allah sannan ya koma ya limancin sallar isha'i a quba a lokacin da shi nafila ce zai yi su kuma farilla suke yi bisa ga wannan idan ka zo ka tarar da limami yana tarawihi kai baka yi isha'i ba kana damar ka bi shi da niyyar farilla in ya sallama sai ka cika farilla ka sannan ka ci gaba da bin sauran tarawihi wallahu a'lam wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in